وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيد عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى مدين فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان في حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na litinin sha uku da watan ramalana hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya daidai da biyu ga watan maris shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiya Allah ya ƙara raya mu a wannan masallaci masjidu sani dauda wanda ke nan ba talatin da tara yakubu avenue daura daga ladima road angwari nijiyar kaduna wannan ƙasa ta mu ta nigeria muna gudanar da tafsirin alkur'ani a cikin wannan masallaci inda muka kwana a sura ta uku a jerin gwanin surorin alkur'ani suratu ali imran mun kana a aya ta saba'in da hudu a jerin tafsirinmu na wannan shekara wannan shine majalisi na goma sha biyar za mu tashi akan aya ta saba'in da biyar inda allah maɗaukaki yake cewa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائماً ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون فلا أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون الله الكذب ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون الله من أفكي yana gaya mana siffofi na yahudawa ba don komai ba saboda musan ne ba yahudi duk inda muka gan shi kuma ba wai don kawai ana ba mu labarinsu kaɗai ba dan mu ma al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mu dau a dabi'unsu kada musulmi ya siffanci da irin wa'annan siffa idan aka same ka da ɗaya daga cikin wa'annan siffofin to kana kama da yahudawa Tunda daman akwai barbaran yahudawa wanda yahudancin ne kawai a kwakwalwarsa kuma shi ya ɗauke shi a ɗabi'a to kada musulmi ya tafirantu da irin wa'annan ɗabi'u in an ga musulmi yana da irin wannan ɗabi'a to dole ka yi taka tsantsan da shi saboda ya barbari ɗabi'u da yahudawa Allah ya ce wa min ahlil kitabi saboda adalci anan Allah bai yi umumi ba saboda shi ya halicce su ya san a cikinsu akwai nagartattu amma mafi yawansu mutanen banza ne min anan tabi'idiyya wasu daga cikin alul kitabi kaga Allah bai ce duka ba sai ce wa min alil kitabi daga cikin ma'abuta littafi sune ne yahudu wannan fara. yahudawa da Allah ke ba da labarinsa a makka a madina wa'annan ƙabilu guda uku nasara wa'anda suka yi hijira suka taho daga najaran yaman suka shigo garin madina kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tattauna da su har ma aka yi ɗan a yi tsinuwa tsakani da juna sai Allah ya ce man in ta'manhu bi qintarin yu'addihi ilayhi akwai wanda inda zaka bashi madudun kuɗi zai dawo maka da shi yanda ka bashi ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليه daga cikinsu su alin kitabin yahudawan na nasara akwai wanda nera ɗaya dinari ɗaya kwandala kenan in ka ce da Allah a ce in ka dawo ba zai baka ba illa ma dumta alaihi qa'ima sai abin da ka tsayu tsayin da ka sai ya dawo ma da haƙƙinka ba za ka bar masa ba sai ka tsayu dole ya dawo maka da shi sannan in ya ga uwar bari in aka ci gaba zai iya shiga wata matsala zai ce to ai wasa nake ma kuma a cikin mutane akwai haka. masu kuɗi akwai masu wannan ɗabi'a masu sarauta akwai masu wannan ɗabi'a masu mulki akwai wanda suke da wannan ɗabi'a talaka ne fitik amma yana da irin wannan ɗabi'a a cikin mutane akwai su haka to Allah ya buga misali da wa'annan wanda malaman tafsiri kamar yadda Imam al-Qurtubi da yazo fassarar wannan ayar ya jingina shi zuwa ga Abdullah bin Salam Abdullah Salam yana daga cikin malaman Yahudawa wanda ya musulunta a cikin Madina wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo wurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka san duk mutumin da yake addini in dai Allah ya nufa wallahi ko ya hau kan bata wata rana sai ya dawo kan hanya tunda Allah ya nufa a gaskiya kuma gaskiya yake so to Allah zai kai shi ga gaci ba zai bar a kan bata ba wanda kuma yana son rai ya san gaskiya yake aiki da shi ko da ya dawo yana so ya gyara za ka ga yana masa wahala saboda sarrai ya riga ya yi katutu a zuciyarsa abdullahi bin salam da ya zo ya tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ya ba shi amsa ya shaida ya ce lallai wannan shine annabin da Allah ya gaya mana a cikin daura ya musulunta sai ya ce ya ma'aikin Allah ‘yan uwana Yahudawa ba su san na musulunta ba, ka kira su amma ni zan ɓoye, sai ka yi musu tambaya waye ni za su faɗi alkhairi a kaina. Amma in suka san na musulunta za su ce ni na fi kowa muni. shikenan sai manzo Allah ya kira sai yake cewa me za ku ce dangane da Abdullahi bin Salam ah ai malami mutumin kirki ne ya san kaza yana aiki da ilimin sa yana kaza yana kaza yana kaza sai ya fito yana fitowa a gaban sa yace ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah suka ce ba mu taba sanin mutumin banza a duniya irin shi ba kai shege ne mutumin banza ne kaza kaza kaza kaza kaza kaza to wallahi cikin mutane akwai haka in zai shege ka da alkhairi amma duk lokacin da wata bukata ta taso yana so kai masa shaida kuma akan ƙarya ka masa shaida zai ce kai mutumin banza ne kuma duk duniya zai taɓa ganin mutumin banza irinsa ba to abdullahi bin salam ne wanda malaman tafiye suka ce shine wanda Allah ya ce wa min alil kitab daga cikin ma'abuta littafi yahudawa a madina man in ta'manhu bi qintarin wanda in ka bashi matsudin kuɗi yuqaddihi ilaika zai dawo maka da kuɗin Da yanda ka bashi zai ka baba shine abdullahi bin salam kaga akwai ne aminci tattare da shi akwai gaskiya akwai kuma aminta tsakaninka da shi zai ba ka yadda ka ba shi wa minhum man in dinarin la yu'addihi ilayka a cikin su kuwa akwai wanda in ka bashi naira ɗaya, kwandala ɗaya, dinari guda ɗaya, la yu'addihi ilayka ba zai da maka da shi ba zai hau kansu shine malamai suka ce falha Bini azura al-yahudi wannan mutumin yana daga cikin waɗanda aka ce an san shi in ka ba shi ƙwandara ɗaya zai ci sai in ka tsaya ya ga uwar bari zai iya shiga matsala to sai ya dawo maka ya ce ai wasa nake maka daman ina so in gwada ka ne a cikin mutane akwai yin saka wasu kuma suka ce wanda Allah ke nufi da man inta manhu bi dinarin la yu'addihi ilayka illa ma dumta alayhi qa'ima suka ce shine Ka'ab bin al-Ashraf wa ashabuhu da ɗalibansa da abokansa tawagarsu suka ka san akwai mutumin da in ka ba shi kuɗi to sai dai a kiyama ko da akwai shaidu zai iya cewa karya ne kuma ba ƙur'ani ba ko mai za ka kawo mai wallahi zai rantsi akan haka ba haka ba sai in ya ga ba wata makawa dole asirinsa zai tonu to zai ce a ah, kawai na gwada kai ne damar ga yadda za ka yi shi za kawai na tema maka ba to shi ne Allah ce illa ma dumta alaihi ka'ima sai wanda ka tsayu a kansa dole dole baka daga bai kafa ba ashe kenan ma in mutum ya yi nufin cutanka kakka ba shi dama ya cuta ka taimake shi shine unsura kaka zaliman aw mazluman ka taimaki dan uwanka zalimi ko wanda aka zalunce shi sahabbai suka tambaye manzon Allah shi zalimin ya zamu yi masa manzon Allah ce an tabahu hana shi to yanzu mun shiga wani zamani wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi ingantacce hadisin Imam Ibn Mada, hadisin Abu Huraira yace ya'ti 'ala an-nas sanawatin khadda'at shekarun yaudara zai zo wa al'ummata yusaddaqu fiha al-kadhib makaryaci ne number one amma za a ɗauke shi mai gaskiya wa yukazzabu fiha as-sadiq mutum ne ne gaskiya amma za a ɗauke shi tsintirin makaryaci wa yukhawwanu fiha al-aminu amintacce ne a cikin mutane amma sai a dinga cewa da Allah maha'inci ne Allah ka kada shi amintacce ne amma sai a ɗauke shi maha'inci wa yu'tamanu fiha al-kha'inu maha'inci a ɗauke shi shine amintacce an san maha'inci ne amma duk maganar da ya faɗi sai a yadda sai manzo Allah ce wa har Ruwai Biba. za a sami wasu ruwaybidoji suna magana Biba tasgiri ne na rabab rabab shine bakauye typical bakauye ma'ana ƙauyawa ne ɗabi'unsu irin ta ƙauyawa ne kamar yadda Allah ce al a shaddu kufuran ونفاقا وأجدر ألا يعلموا وجود ما أنزل الله على رسوله القوي tafifinsu gashi ko abin aka kafe shi ya taso a birni ya yi bokon ya yi jirgirin ya yi kone zai yi amma irin ta wato typical ba ƙauye ba ƙauyen ma wanda bai zan ba a ba bokon ba a kawai jundun sun bumbuku bumbuku to haka yake har ma za ka dinga tambayan kanka dawa ne bai yi karatu ba Allah ka kaɗai irin san wautar da zai sai ce to irin su su ne za su zo suna magana a cikin mutane Ila wa mai ba ya Allah aka ce me kake nufi da ruwai ba ya ma'aikin Allah sai ce rajulun tabihun karamin mutum a cikin mutane ya takallan bi amrin am amma shi ne zai zo yana magana akan kima-kiman al'amurra na rayuwar mutane ka ga yawo ɗan cikuli ɗan ƙarami mai shi zai zo yana ba da fata wadda ta fi ƙarfin malamai sai an haɗa jahabiza minar ulama shi ne zai zo ya kafa tripod yana magana sai ko kuma ka gan shi a gida ya zauna kawai ya sa tripod ɗinsa yana magana akan al'ummansa kaji yana cewa ai ba wani shege kaga shi ne shegen ba wasu shegu da za su yi kaza ba wani babba a wuri kaza ba kaza to irin wannan wannan mutumin da dawa kawa ba ne yanzu zai zo shi ne ke magana kowa ya dinga abin da zai kaga in a social media ne ana sharing zai ka ana cewa kakka bari wannan bayanin ya kubuce maka ana sharing ana sharing sai ka ga an kambama shi yaro ne dan mitsitsi karami tunaninsa irin tunanin dabbobi amma shi ne zai zo cikin al'umma shi ne ke ba da magana kuma mutane suna sharing kaga 200 plus k ko kaga 2 ya riga ya yi trending ya yi trending na makamancin haka yanzu kuma zai zama tactics ɗinsa ake yi fazala ce to irin wannan zamanin zai zo wa al'umma ta kuma ga taron muna gani yanzu sai ka ga mutane akwai wa'anda su sun mai da su su ne malamansu a social media kuma a social media ba abin da suka iya daga tsinuwa sai zafi sai a shari'a ilimi wanda zai gina al'umma ba shi bane damuwarsu kuma su ne suke trending saboda irinsu ne zai zauna ya ɓata lokaci yana kallo abubuwan da idan an ya taho sai an adda manya-manyan malamai ana tattaunawa a kan ta kafin a bada fatawa kawai shi zai zo ya yi hukunci a siyasa ha al'amari na rayuwa ha addini ha arewa ha najeriya ha kai duniya ma komai kake so shi ne to Allah ce irin wa'annan sai wanda ka tsayu a kansa shi ne suka jingira zuwa ga irin wa'annan mutanen fan'af bin azura al-yahudi da kuma ka'af bin al-ashraf wa ashabu su ma suna daga cikin wanda ko da kwandala ɗaya ka bashi in ba ka tsaya a kai ba wala ba zai damu ka da shi ba wato wasu mutanen ma in ka ga ɗabi'ar da mutanen mu ke yi in an ce ma wannan musulmi ne wallahi ba za ka yadda ba zai rantse maka wallahi tallahi billahi lazi sai kara maka da ne la ilaha illa huwa sai ce maka kaza kuma ya ce ba a bashi ba ni a gabana akwai mutumin da Allah ya tausaya masa abokin kasuwancinsa ne yake ce mai wani kudi na sai shi yana murmushi yana kallon yana ya ce wani kudi na sai kalle shi hehehe ya ce wani kudi na sai kara murmushi da yaƙe sai ce san gida biyu ne ba in fa ba ka bani a nan ba za ka bani a can sai ce alhamdulillah haka muke so Allah ya kai mutum wala aka ce kuma yanzu haka yana kasa yanzu haka yana kasa a gabana aka yi wannan abu yana malam kai ne shaida yana ta haka muke so mata a can to yanzu kani da Allah mutane ba ma wa juna adalci irin wannan da za ka zo ka ce mai wane mun san akwai kaza a wurin tsakaninka da wane ka yafe mai in ya ce wallahi ba zan yafe mai ba sai a ce baka da imani haka ne sai a ce baka da imani yanzu tsakani da Allah wannan mutumin da aka yi wannan akwai maganar da za ka gaya mai ka gamsar da shi akan wannan ya ce zai yafe mai to in yanzu yana magana za a ce kawai wani mugu ne bayi da tausayi bayi da imani a gaba na labari a yana gaya min da ya ce malam kai shaida ni ina tunanin na ce sai dariya kawai sai faɗi wannan maganin yanzu haka yana ƙasa kuma ya fi shekara goma da mutuwa yanzu za ka iya zuwa karabu wannan mutumin ka ce da Allah ya yafe mu wannan? Gabe za ka gaya mai yadda sai dai shi a karan kansa in ya ga dama ya ce ya yafe to wani abu ne tsakanin shi da Ubangiji. amma wannan ba za ka iya convincing din shi ba ce da Allah muna so ka dagawa na kafa to shi sa a wajen mu'amala mutane da yawa ba ma yi wa juna adalci idan wani ka zo ka ce wane mun san ya ma kaza ka yafe in ya ce ba zai yafe ba sai ka ce wai wane ba yi da tausayi kai ba ka yi wa kanka adalci ba kuma ba kai masa adalci ba kai ba ka san irin cutar wanda ya masa ba kuma ba ka san irin maganganun jima-jiman maganganun da ya gaya masa ba to shi sa akwai ma waɗanda a musulunce ma kamar yadda shakali da uzamin yake cewa a sharhin da ya yi wa riyadu salihin ya ce akwai mutumin da ma ba a yafe musu ko ne zai kaka yaƙe masa ya ce wani iri ya ce mutumin da aka san shi da mugunta ya yi mawane. ya yi mawa ne ya yi mawa ne ya ce irin wannan falata'afu walatasku kaka yaƙe masa ya ce irin wannan ka bi haƙƙinka saboda zai ce ai na yi mawa wani ma gaban za mu yi faru saboda aka dan kai ma na maka ba wani abu bane yace to irin waɗannan ba a yaje musu to yanzu da ba ka baka ce misali a tambaye ka fatawa ka ce irin in dai an san mutum irin wanda sai ce kai malam wani ya cika zafi da yawa ko saboda ne kai akwai wanda idan kuskure ne ya kama shi ni ne magana da kai mai kallo ko sauraro baka fi karfin Allah ya jarabe ka da irin wannan kuskuren ka fada ciki ba amma mutumin da ya doge ya ci gaba abu har ma yana gadara da shi irin wannan ba a daga masa kafa saboda gobe ma zai ci gaba da yi zai ce nama wani na sha dan na maka kai waye to shine Allah ya ce illa ma dumta alaihi qa'ima sai wanda ka tsayu tsayin daka sai ka kwato haƙƙinka a hannunsa in ka haka ba laifi ba ne Allah ce zalika bi anna hum qalu saboda su yahuda wannan wanda suke gani in sun ci kudin ka kaman sun ci banza ka sa akwai mutumin da in zai zama kawai ai ya ci banza ne kawai kuma ma da gadara zai gaya ma na ci kudin na ci banza in mawadaci ne yana gani yana da wadatar da ba yanda za ka yi da shi to amma ya manta akwai wa akwai Allah idan mai mulki ne zai yi tunanin saboda mulkinsa ya manta akwai wa ya manta akwai Allah wallahi akwai mutumin da idan yi maka baki kowaye kai wallahi ka lalace magana ɗaya zai faɗi kuma wallahi zai taho kanka amma mutane ba su san haka ba ka duba sa'idu bin amir ka duba sa'idu bin jubair sa'idu bin jubair tabi'i ne Ka duba irin hidimar da hajjaj ya yi hajjaj bin yusuf al-thaqabi shi ya yi sanadiyar mutuwan Sa'idu bin jubair an zo za a kashe shi har ya kalle shi sa'id bin jubair ya kalli al-hajjaj ne ina tausayin ka yadda kake da jara'a ka ce za ka kashe ya gaggaya mai maganganu marasa daji sa'idu bin jubairin ya ce mai daga kaina ba za ka ƙara samun dama ka kashe wani ba kuma ka jira na ka fitina kafin fada wanda suka zo kama sa'idu bin jubairin kamar da imamu zabi ya ba da kissan a cikin siyar alamin nubala sun zo sun kama shi bayan sun sha wahala sun zo tafiya da shi sai suka hango ga wani kogo sama haka ko wani reverend father a ciki sai ya ce musu ga za kuna can zuwa fa ku hayo za su cinye ku sai fadawan suka hau sama sai ini bini, jubair ya ce wallahi ba zai hau ba aka ce mai za kuna ne ka su uku sai ya ce shi da ya taka inda mushiriki ya taka gara zaki ya cinye shi sai tsaya su kuwa wuf suka hau sama suna hawa saman sai ga zakunan sun zo matan da suka zo zakanyan da ta zo su biyu suna zuwa yana zaune sai suka shafa shi yadda mage ke shafi ne mai cikin suka shashafa shi a jiki kai wannan rahis ɗin da ya gan shi ya ce man haza wannan waye saboda ya ga zakanyan da suka zo sai suka shashafa shi a jiki sai suka wuce zakin yana zuwa ya kalli sa'idu bin jubairi ya shafa shi da gashinsa sa'idu bin jubairi ya shafa shi a kai ya shafa shi ya juya ya taba shi a baya wuce da wannan rahib din ya kalle shi ya ce man haza ga nabiyun ya ce kai annabi ne sa'idu bin jubair ya ce mai abdul muznibun ya ce bawa ne mai zunubi a wurin ubangijinsa fadawan na ganin haka suka ce don girman Allah ka kai mana mummunan addu'a wallahi ba mu san haka kake ba da mun san haka kake wallahi ba za mu kama kai mu kai ka wajen hajjaj ba amma ya ce in ba mu kawo ka bane mu ma akwai hukuma mana ji kare halaka mu sai ce ba komai ba zan muku addu'a ba yaron tun yana fa yaro maman ki ana shi mummunan addu'a yana da zakaran da zakaran shi yake kiran yake tara sai ya tashi je sallah asubahi wata rana zakaran sai bai tara ba da ilimin jubair ya rasa sallar asubahi yana tashuwa ya ga sallah ta kubuce mai saboda takaici ya kalli zakaran ya ce kafa Allahu lisana ya ce Allah ya yanke muryarka tun daga ranar zakaran bai ƙara tara ba har aka yanka shi maman shi ta ce kai daga yau kakka ƙara yi ma wani mummunan addu'a to shi ne fa da aka zo ya ce wa hajjaj bin yusuf zakafi ka jira naka shi kenan ya kashe shi yana kashe shi da kwana sha biyar da kashe shi hajjaj yana kwance kawai ba a san menene ba ya zo ya gantsa wa hajjaj cizo a hannu daga ranar sai wajen ya dinga rari cewa ya dinga rari cewa ya dinga rari cewa ya rike in an sa nama naman ma ta riƙe a ciki kwana goma sha biyar da mutuwan sa'idu bin jubairin shi ma hajjaj bin yusuf sakafi ya mutu kuma daga wannan cizon ne an rasa menene ya cije shi a hannu cikin to kaga a nan kakkare na wani saboda baka san irin alaƙar da yake da shi tsakaninsa da Allah ba shine yake zalika bi annahum qalu laysa alaina bil ummiyina sabilun su yahudawa saboda sun rena larabawa suka ce kai ina ruwanmu da wa'annan gidadawan suna nufin ne larabawa wa'annan ne suka sani ba mutanen da ba su iya rubutu ba ba su iya karatu ba tun ne don mun ci kudinsu mun ci banza Kamar kai ne ka ce saboda ka iya ka kware a boko wani bai san rubutu da karatu ba kai masa yaudara ka siyar masa da abu kuma ka sa shi ne ka sa ya sa hannu ka mallaka wa kanka irin wannan abun ka san mutane da yawa na yin irin wannan ya baka takarda empty ya ce ka sa hannu ka gama sa hannu ya je rubutunsa kuma ya dawo ya miƙa maka ya ce ai ka siyar mai ne kuma dingina ce saboda kila bai iya karatu ba mutane da yawa suna yin irin wannan suka ce ba ruwanmu da wa'annan larabawan wanda ba su iya rubutu da karatu ba saboda haka don mun ci kudin ai mun ci banza wa yaquluna ala allahi alkadhiba wa hum ya'lamun suna kago ƙarya su jingina wa Allah suna sane amma su karya su ce Allah ne ce kaza Imam Abdurrazzaq a cikin musannaf nasa ya nakalto asari mujalladin farko shafi na 123 daga abdullahi dan abbasin anna rajulan sa'ala bin abbasin wani mutum ya tambayi abdullahi dan abbas faqala inna nusibu fil ghazwi min amwali ahli dhimma ad-dajaja wash-sha yace in mun yi yaki ahli dhimma kafaran da akwai alƙawari tsakaninmu da su muna zaune da su a gari ɗaya mukan je mu kwashe kajinsu da ragunansu قال ابن عباس فتقولون ماذا sai Abdullahi dan Abbas yake mai tambaya idan kun dauke ragunan su da kajin su me kuke cewa kun ci قال ابن عباس sai Abdullahi dan Abbas yace فنقول فتقول فيتي قال نقول ليس علينا بذلك بأس muna ganin ai mun ci banza ba komai wai yana ganin ba komai sun ci banza fara sai abdullahi dan abbas ya ce haza kama kala ahlul kitabi irin wannan maganar da ka faɗi irin maganar da yahudawa a garin Majina suke magana da shi kenan da suke cewa laisa alaina fil ummiyina sabilun mu ba duk abin da muka ci na larabawa mun ci banza ne ba sun qala ta'ala sa'annan Allah ɗaukaki sai ya ce bala man aufa bi adihi wattaqa saboda su suna ganin sun ci banza kamar lokacin da aka yi faɗan shari'a wasu gayu suka shiga suka fasa suka fasa wani gida ba gidan na kafurai ne da kasan da azumi an yi wannan abin to da suka fasa sai suka ga giya kawai ɗu sai suka fara sha da azumi ba kuma suna sha sai ɗayan ɗaya ta ciko wata yarinya a wajen sai ce kai namu ne wannan a ah, namu ne wai samu sun samu ganima wai ganiman mace za a tafi da ita bonus to shi ka wato irin shi yana ganin sun ci banza fa kenan fa to haka wani idan ya cuce ka yana ganin ya ci banza ba abin da zai faru ka ji tsoron mutumin da zaka zalunce shi ko da fuji ne ya ce maka Allah ya isa to ya gama da kai ko me za ka yi ka je ka ba shi haƙuri kai in ya kama ma ya ce sai ka biya shi miliyan kafin ya yabe maka ba shi miliyan in kana da shi don wallahi idan ka tsaya a gaban Allah sai ka rena kanka akan wannan kalman Allah ya isa kuma sharrin abin tun a duniya sai ka bi sai ka biya bashin sannan a lahira kuma za ka biya bashin amma mutane da yawa ba sa kallon wannan don ka cuci dan uwanka ba wani abu ne ka ci dukiyarsa kai na ka yi na kaza kuma daga ƙarshe sai Allah subhanahu wa ta'ala sai ka biya shi a duniya shine faturatai ni kenan zaka biya a duniya kuma za ka zo ka biya a Shi ne Allah maɗaukaki. ya tsawatar yace bala man aufa bi ahdihi duk mutumin da ya cika alƙawalinsa daga cikin yahudawa da nasara suka cika alƙawalin da Allah ya yi da su siffofin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da yake cikin attaura da injila su sauke wannan su faɗi su taya wa mabiyansu kuma su yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya cika alƙawalin kenan ne aufa wattaka kuma ya ji tsoron Allah fa inna Allah yuhibbul muttaqin to lallai Allah yana son masu kulawa da dokokinsa da kuma ababen da Allah ya gindaya ga bayansa su kula don su sami yaddan Allah Allah yana son mai tsoron Allah to kaga wannan raddi ne ga mu'tazila da alul kalam qatibatan saboda su sun kore wa Allah so saboda sun ce idan an ce Allah yana kauna yayi kama da ɗan adam saboda hadisin abu dawud wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam yake cewa al-hubbu yu'mi wa yusib kauna tana makantarwa tana kurbantarwa idan mutum na kaunarka kada so ya gane fuka ko kuma baya so ya ji ne aibinka saboda kauna saboda haka sai suka ce sai suka kore wa Allah al-mahabba Allah baya so saboda ne saboda sun kwatanta Allah da ɗan adam sai suka kore wa Allah siffan da Allah ya tabbatarwa da kansa shi sa malamai suke cewa kullu mu'attilin mushabbihin duk wanda yake kore siffar Allah sai da ya kamanta Allah da ɗan adam tukunna ya kore wa Allah wannan siffar saboda ne kaga su a nasu tunanin tunda Allah ce fa inna allaha yuhibbul muttaqin lallai Allah yana son masu tsoronsa kenan kaunar da Allah yake yi irin kauna ta ɗan adam saboda haka sai suka ce Allah baya kauna saboda kauna a wurinsu yana makantarwa yana ne kurmantarwa saboda haka su ba su yadda Allah yana kauna ba shine malaman sunna suka ce المحبة معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب وسؤال عنه بدعة إذا أنت قونا هو يزن أجل نبي لقونا يا يا قونا تكي با وندي يسنتا سوى سي الله yin imani da Allah yana ƙaunarsa wajibi ne saboda ne Allah da kansa ne ya ba da labari sannan tambayan cewa yaya ƙaunar take wannan bid'a ce wannan ita ce ka'idar da malaman aƙida suka gindaya saboda hasarin da imamul harawi ya fitar a cikin zammul kalam wa ahlahu lokacin da wani mutum ya yi wa imamu malik bin anas al-asbahi rahimahullahu ta'ala rahmatan a tambaya ya karanto ar-rahmanu 'ala al-'arshi istawa sai yace kaifa istawa 'ala al-'arsh Allah ya daidaita kan al'arshi? Wakalabi wa kana bi yadihi hudin yankutu bihi al-ard imam malik akwai wani karamar sanda kaman wannan balsanin yankutu bihi al yana ɗan takatar a ƙasa haka fa'alat bihi ar-ramba kawai sai ga jibi ya lullube goshin imamu malik saboda girman wannan tambaya imam malik yankutu biyil ab yana ta shaka wannan sandan a kasa haka thumma rama li'udin sai ya jefar da sandan thumma nazara ilayhi sai ya kalli wannan mutumin sai ce al-istiwa'u in an ce daidaituwa abu ne sananne an san kwakwalwa ta san me ake nufi da in an ce daidaita sai ya ce wal imanu bihi wajibun sai ya ce wal kaifu ghairu ma'qul yaya daidaita take ce kwakwalwa ba za ta iya ɗauka ba wal imanu bihi wajib yin imani a haka cewa Allah ya daidaita akan al'arshinsa wajibi ne wa su'alu anhu bid'a yake tambaya akan wannan bid'a ce sai ce ma ara hadar rajul illa mubtadi'an yace ba na ganin wannan mutumin face dan bid'a fa amara bihi fa ukhrija min al-masjid sai ce kai ku fitar da wannan dan bid'a ne aka cire shi a masallaci to kaga anan wannan yana tabbatar da cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana kaunan masu tsoronsa idan kana so Allah ya kaunace ka to ka zama daga cikin muttaqina saboda inna lil muttaqina mafaza innal muttaqina fi jannatin wa nahar innal muttaqina zaka ji kawai Allah na ta magana saboda taqawa yana gadar maka da kaunar Allah idan ka samu taqawa Allah zai kaunace ka kuma Allah yana ƙara ƙarfafa Yahudawa da Nasara su ji tsoron Allah su cika wannan alƙawalin yadda Allah ya yi bayanin siffar manzon Allah a cikin Taura ku yahudawan madina ɗan banu kainuka da banu nazir da banu kuraiba ku gaya wa mabiyanku wanda ba su sani ba haka Allah ya siffanta manzo Allah shi din ne ku kuma nasaran najiran da kuka zo kuka tabbatar da manzon Allah manzo ne ku gaya wa waɗanda ba su sani ba a cikin ku don su yi imani da shi su samu lada biyu ladan imani da injila da kuma nadan imani da alkur'ani su kuma yahudawa su samu lada biyu ladan imani da attaura da kuma ladan imani da alkur'ani kaga suna da lada guda biyu sun yadda da wancan annabin kuma sun yadda da wannan annabi Allah ka sanya mu daga cikin masu kiyaye dokokinka masu jin tsoronka wanda hakan zai gadan musu da ƙaunarka Allah subhanahu wa ta'ala سيجي إن الذين يشترون بآد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم wannan aya dalilin saukarta kamar yadda imamu ahmad ya rawaito a da isnadi ingantacce daga abdullahi dan umar dan khattab ya ce hala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da halayensa ya ce man halafa ala yaminin huwa fiha fajirun duk mutumin da ya rantse da na ƙarya rantsuwa na ƙarya liyastati'a biha malu ri'in musulmin, dan a kankalo dukiyar dan musulmi a bashi laqiya Allah azza wa jalla wa huwa alaihi ghadaban wannan mutumin zai haɗu da Allah Allah na fushi da shi kamar yadda wasu suke zama a kotu idan kana neman shaida kawai sai ka zo ka biya su ku yi jinga nawa za su karɓa sai ka ba su sai su zo su yi shaida akan abin da kake so to ga saƙonku in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam abin da Allah ya faɗi faƙalan ash'af fiye wallahi kana al al'ash'af ya ce na rantse da Allah a kaina wannan abin ya faru kana baini wa baina rajulun min al-yahud ardin fajahadani yace tsakanina da wani bayahudi akwai matsala na sa'in sa akan fili filin nawa ne bayahudan yake so ya gaje filin ya mai da kinasa faqaddamtuhu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai na gabatar da matsalar zuwa gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala sai manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ya ce min alaka bayyinatun kana da hujja da ke nuna filin nan naka ne qultu da. sai na ce wa manzon Allah wallahi ba amma filin yana wani amma ba Yahudu yana so ya gaje filin ni kuma ba ni da wani shaida da zan nuna cewa filin na wani, kila agreement da sauransu ka san ana irin haka sai ce ni ba ni da abinda da zan iya kafa hujja da shi qala lil yahudi manzo Allah ya ce wa wannan ba yahudan ihlif rantse qultu sai na ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah idan yahlif fa ya zaɓo mali ya ce wallahi zai rantse dukiya na kuma za ta tafi kaga wannan sahabin ya san bai wuce ah to shi da ya rena balarabe yana ganin in ya ci ma ya ci banza ka sa akwai mutanen da su suna ganin ka irin kai sha ka tafi ne kai baka ma san komai ba saboda haka in mu'amala ta dukiya ta haɗa ku duk yadda zai iya cuce ka yana ganin in ya ma cuce ka lada zai samu saboda baka san ma komai ba sai wannan sahabin ya ce ya ma'aikin Allah wannan fa bai yahudan wallahi zai rantsi yake gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma dukiya ta za ta tafi fa anzala Allah azza wa jalla dalilin wannan kafin sai Allah ya saukar da wannan aya innal ladina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirati wa la yukallimuhum Allah wa la yanzuru ilayhim yawm al qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adhabun alim dalilin saukan wannan sura a wannan aya haka kuma imamul bukhari da muslim sun rawaito wannan wannan hadisi saboda yanayin lokaci lokaci ba zai ba mu dama mu karanta wannan ayar da fassara da ayar da bayanan da ke karkashin ta ba sai gobe sai ni bayani a ciki insha Allah za mu amsa tambaya goben Allah ya raya mu sai mu karasa ma'anar wannan aya da kuma hadisan da malaman tafsiri suka ambata a karkashin wannan ayar guda hudu zuwa biyar wanda ke fassara ta na'am assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam yawon da zai ce Allah kara malam lafiya ke niyyar amfani ke ma ina tambaya da gani ta farko idan mutum salatu tarawih cikin dare zai yi tashi da suna da jiri to bari mu bada amsar wannan yawancin malamai suna ba da fatawar za ka iya tashi cikin dare kai wasu wasu nafisili amma a ƙashin gaskiya abin da ya bayyana gare ni na dalilai ban samu wani dalili da zan baku wannan fatawar ba don babu shi rawi guda ɗaya manzan Allah yi cikin dare ba yin wani idan ya yi wanda aka yi tare da liman shi kenan ibada na da yawa ga tilawa ga istikifari da sauransu ka je kai amma ni ba zan baka fatawar cewa ka tashi cikin dare kai wannan ba wanda ya tabbata manzan Allah na yi shi ne a goman karshe ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake janta har zuwa gab da asabaki amma in yi tarawihi shi kenan manzan Allah baya tashi cikin wani dare ya yi wani ibada da ya wuce wannan tarawihin da ake tare da imam kuma ka dace da sunna yafi da ka dace da ra'ayi nafila raka a da hudu zai tahiyatul masjid daman dalilin zaman ka a masallaci hadisin Abu Qatadah al-Ansari wanda Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito manzo ce idza dakala ahadukum al-masjid فلا يجلس حتى يركع ركعتين وفي رواية فليركع ركعتين قبل أن يجلس كاغوانا كاي جيش ومسلا تيجينا شي كما وانسان حديثي ني وانا إمام آمد يرويتو بإسناد إن تتشي الدعاء تيما زن الله يهي يتي رحم الله مريئا صلى قبل العصر أربعا يا الله كجكا دم متمن ديكي ركعة هدو كافن صلى العصر to kaga wannan addu'a ce saboda haka in kai wancan gaisuwar masallaci kai sai ka tashi kai raka'a guda hudu shikenan wannan shine abin da ya kamata ka yi abin da muka karanta daidai muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya karba mana wanda kuma muka yi bisa kuskure muna roƙon Allah ya yafe mana yanda Allah ya haɗa fuskokin mu a wannan wuri muna roƙon sa ya tara mu a cikin firdausil a'la shugabannin da ya azurta mu da su a wannan ƙasa muna roƙonsa ya tausasa zukatansu ya sanya musu ƙaunanmu da begenmu da tausayinmu ya sa su yi abin da zai amfane mu duniya da lahira duk abin da zai zama cutarwa gare mu da rayuwarmu da addininmu ya Allah muna roƙonka ka tsane hannayensu kada ka ba su ikon aiwatar da shi mu kuma ka ba mu ikon yi musu biyayya akan abin da bai saba wa dokarka ba ya Allah muna roƙonka wa'annan jarabawan da muke ciki a arewa na kashe-kashen mutane da kidnapping da kuma bandit ya Allah muna roƙonka ka yaye mana idan zunubinmu ne yasa kake mana hukuma ya Allah mun tuba ka tausaya mana ka yaye mana duk waɗanda suke ɗaukar ragaman wannan aiki Allah ka fi mu sanin su in a cikin mu suke ya Allah kai mana maganin su in kuma a waje suke suke amfani da dama da wasu wawaye a cikin mu suke cutar da al'ummar mu su wawayen cikin mu ya Allah ka shiryar da su in masu shiryuwa ne wanda kuma ka ya bushe a kansu ba za su taɓa shiryuwa ba daga wannan cutarwan ya Allah ka yi mana maganinsu da abin da ya dace da su ka kare al'umman muran ka takar ka sharrinsu da fitinansu da muguntansu da ƙetansu ya Allah muna roƙonka wannan azumin da ke har a yake cikin bakinmu muna tawassuli da shi ya Allah ka yafe mana kurakuranmu ka gafarta mana mu. ya Allah ka faranye mana dukkan wasu musibu da suka boyu gare mu da wanda kuma suka bayyana gare mu ya Allah muna roƙonka wa'anda ka jarabce su a cikin mu da ƴaƴa kangararru ka shirya musu da su ka sa su zama masu kyautata musu da musu biyayya kamar yadda suka bakanta musu rai a baya mu kuma muna roƙonka ka azabta mu da ƴaƴa na gari wa'anda za su zama fitilu a cikin wannan al'umma ya Allah muna roƙonka wa'anda ka jarabce su da ba su suka a cikin mu ka yaye musu ka ba su ikon sauke wannan nauyi na bashin da ke kansu mu kuma muna roƙonka duk yadda zamani ya kai ga tsadar rayuwa kada ka haramta mana abin da za mu ɗauɗa wainiyan iyalanmu da shi mu taimakawa addininmu mu taimakawa yan uwanmu mu taimakawa danginmu mu taimakawa abokanmu na arziki mu taimakawa makwabtanmu mu taimakawa duk wani musulmi da yake da haƙƙin taimako a kanmu ya Allah muna roƙonka wanda ya gina wannan masallaci ya sadaukar da shi ga al'umma ka gina masa gida aljanna ka yi albarka ga dukiyarsa ka yi albarka ga zuriyarsa ya Allah muna roƙonka yadda ka bashi arziki ka ba shi ikon sarrafa wannan arzikin wajen yi wa addinin ka hidima mu ma ka yi mana arzikin da za mu yi wa addinin ka hidima kwatankwacin wanda ya kofe da nasa da mu da shi ya Allah muna roƙonka ka karɓa mana a matsayin ibada ka sa ya zama dalilin tsiran mu duniya da lahira ya Allah muna roƙonka da mu da masu kallon mu da sauraro duk lokacin da mutuwan mu ta zo ka ba mu ikon cika da kalmar shahada idan kiyama ta tsaya muna roƙonka ka sa firdausul ta'ala ta zama makoma a gare mu fa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك